littattafan Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Lale marhabin da sake haɗuwa da mu ta cikin shirin nan namu daga littattafan Hausa. A ci gaba da karanto muku littafin nan na rudi ne ko buri wanda Halima Abdullahi Kurmin Mashi Mrs. Sa'i ta rubuta. Hajiya Jummai waziriyar sarki mai masoya da ke Nasarawa da Muhammadu Musini Cinda da ke garin Hadari suka aiko da littafin domin karantawa ku masu sauraro. Idan masu sauraro ba su manta ba a karatunmu na baya mun kwana ne a inda Mu'azzam ya kunna ruwan zafi don yana jin zazzabi ya kalli jerin robobin da ke can gefe domin yin wanka ba zai ce ga ruwan sabulun da Maryam take zuba masa mai kamshi ba ya sauke ajiyar zuciya sannan ya shiga cikin bahun ya kwanta lamu domin ruwan ya ratsa shi yana jin kuma tsigar jikinsa na tashi bayan ya fito ne ya kalli wayoyin shi da take ringin bai daga ba yini guda ya ki kalli ko sunan mai kiran bare ya daga kiran maryam kurum ya daga domin ringin ɗinta na musamman ne khalil ya shigo cikin kayan islamiyya mu'azzam ya kalle shi sannan ya kalli agogo tare da faɗin har lokaci yayi khalil ya ce eh mu'azzam ya miƙe bari in tafi masallaci don kar in sake in makara a sallah tare suka fito direban khalil ya dauke shi zuwa islamiyya shi kuma ya nufi masallaci nan muka tsaya muka kuma saba layar dorawa daga inda muka kwana masu sauraro assalamu alaikum isa abubakar kare ke muku lalai marhabun ta cikin shirin kuna iya ziyartar youtube channel ɗinmu na mu tv da kuma shahara tv ina da abubakar kare a cikin shirin daga littattafan hausa hausa hausa

na Hausa. To madalla, Maryam ta san yau ta kai amma makwara saboda ta fito don taya amman aikin girki bayan ta yi sallar la'asar cikin rashin kuzari ta ɗauko turmi don yin jajjage amma ta daka mata tsawa da cewa ajiye min ki ɓace min daga nan ba na buƙatar taimakonki maryam ta koma ɗaki ta yi kulasi fargabanta yanzu in tsohon su ya dawo ta san dai yau ita sai yadda Allah ya yi da ita shida da mintuna ta ya sallama ya shigo daga islamiyya yake ledar da ya ajiye ta lemo da ayaba ita ce ta tabbatar ma da maryam cewa mahaifinsu ne ya dawo don wannan tsarabar sheke kawo ta tun suna ƙananan yara sam baya shigowa hannu haka wani lokacin in ba shi da kuɗi har gautan ɗaci ko gyaɗa yana siyowa cikin maryam ya kaɗa lokacin da ta jiyo amma tana cewa sani da zuwa alhaji ya ce yauwa war gida yau ban shigo da wuri ba ta ce e da na ga har shida sai na ce shirin karfe ko motar ce ta yi tsiya ya ce a'a ko ɗaya na yi shirin tashi sai kuma ga masu sarin kaya ta ce oho ashe karuwa ce to madalla daidai lokacin da ta buɗe masa ƙofar ɗakinsa sannan ta amshi lemar da take hannunsa ta tare ruwa ta shiga ta ajiye masa ya shiga ɗakin tare da cewa bari na yi alwalar magariba kof kamar kullum in mahaifin su marya ya yi alwala ya fita to sai sun yi sallar isha'i sannan sai a fitar masa da abinci da tabarma suna ci ne tare da makotansa su ma haka suke fito da nasu abincin in sun gama malam sani ɗaya daga cikin makotan ya koyar da su ɗaya daga cikin littattafan addini zuwa karfe tara kuma kowa ya shiga gurin iyalinsa amma ta bi shi ɗakinsa ta samu yana canza kayan jikin shi zuwa jallabiya mara nauyi ya rube ta ha ai yanzu zan fito uwar gida mu taɓa ɗan hira an yanka kankanar nan don yau ita zan sha ta ce na yanka kuma an yi sa'arta da zaƙi ya ce ko sannan kuma ga ta da sauƙi kin san yanzu kakarta ce lemu da abarba sun fi ta tsada suna hira suna cin kayan marmari abba ce miƙe tare da faɗin sai da safe abba mama sai da safe suka haɗa baki wurin cewa mu kwana lafiya amma ta miƙe tare da faɗin ina zuwa alhaji ta ɗaga labule tana kallon maryam wadda ta ƙudurna ne cikin hijabinta tunda ta idar da sallah tana gurin ga tuwonta nan a gefe da abbati ya ajiye mata shi ko kallon tuwon ta kasa yi balle ta ci tunani kare cunkus a zuciyarta damuwa ko ba a magana amma ta ce sai ki zo ki yi wa ubanki bayani ko maryam ta ɗago kai cikin matsananciyar fargaba ta ce amma dan allah ki faɗa mishi amma ta ce haram akan wani dalili ni lauyarki ce ko da ma a ce ni lauyar taki ce ai da abin da na ji a gurinki zan yi masa bayani to ban san komai ba hakan ke da wa kike magana muryar mahaifinta ta katse su duk suka yi shiru ya sake cewa ke da waye uwar gida ta ce ga ta nan za ta fito ka ganta a alhaji amma ta koma mazauninta tana faɗin ki fito ki yi jawabi sosai jikin maryam ya yi sanyi ta fito jiki na ɓari ta tsuguna a gaban mahaifinta ya zaro ido wa nake gani kamar maryam ta ce ni ce ya ce lafiya ce dai ko ta yi shiru ya sake cewa ki magana mana ko baki ji me nace baki bane amma ta saka baki dole ta yi shiru ta matsa wa mu'azzam sai da ya sake ta jikin mahaifinta ya haurawa ya saki lemon da yake barewa ya maimaita saki amma ta ce saki kuwa ita ce ma ta matsa mata sai ya sake ta mahaifin ya miƙe maryam ta ja da baya tana sabon kuka wai da gasken maryam ke ce kika ce mijin ke sake ki cikin kuka ta ce eh baba amma dole ta sani dai haka amma ba ta son raina ba ne mahaifin ya yi shiru yana kaɗa kai tunanuka da yawa suka ɗarsu a zuciyarsa don haka sai ya sassauta murya to faɗa min menene dalili a ciki ta yi shiru ya kada baki ya ce ki sanar da ki. dalilinki in na ci abin da sunna ta yarda da shi ne maryam ba ni da ja maryam cikin ina ta ce baba ka kira shi za ka ji tabbas a gurin shi cewa ba laifi na ba ne amma ta ce ka ji ko duk zancen nata kame-kame ne mahaifin ya koma ya zauna tare da zabga tagumi sam ya kasa yin faɗan da maryam take tsoro ko duka amma daga gani yana cikin baƙin ciki mai tsanani da mamaki sai maimaitawa yake yi wato maryam ta ce a sake ta gedago ya dube ta kina sha'awar yin zawarci ne maryam ta ce allah babu ba haka ba ne ni ba don bayan ta zan gine ya ce to na ce ki faɗa min hujjarki kin kasa ta sake cewa ba ni da laifi cikin lamarin bai san lokacin da ya ɗauki takalmin shi ba ya wurge ta da shi a fuska dan gidanku nisa ki ne ina tambayar ki kina min wasu zantukan wofi ta ciki bani guri kuma tun da kin zaɓi zaman gidan nan to ga ki ga gidan kuma tun da ke da kanki kika zaɓi saki to ni ba zan ce ya maida ke ba in duniya ke ruɗarki har kika raina irin daular da Ibrahim Mu'azzam ya saki a ciki yake tarere rayuwarki tamkar kwai akan fato ga kinan ga duniyar nan ta miƙe za ta koma ciki amma ta ce a'a ni kar ki koma min cikin ɗaki sai ki zage ki kwashe kayan cikin wancan ɗakin ki share ki kwanta don ba za ki kwantar min cikin ɗaki na ba mahaifin dai ya kasa magana don duk ya rikice ko da wasa ko a mafarki bai taɓa tunanin zuwan wannan rana ba maryam cikin kuka ta shiga ɗakin kayan shirgi amma take ajiyewa a ɗakin maryam ta wa ɗakin kallo sannan ta fito ta iso gaban amma cikin shashakan kuka ta ce ina zan saka shirgin cikin ɗakin amma cikin takaici ta ce ina kuwa za ki zuba su tare za ku zauna a ɗakin ki sa su gefe ki zauna a gefe tana kakkaɓewa tana kuka ɗakin ƙura ta yi yawa ta shimfiɗa tabarma amma ta ce ki so ki kwashe kayanki haka ta ja akwatuna zuwa ɗakin ta kwanta ta yi lamo a kan tabarma tana tuno tana tuno tafkeken gadonta a cikin tafkeken ɗakinta cikin tafkeken gidanta ta sake yin juyi zuciyarta ta tuno mata cewa gado na naira miliyan uku kike kwana a kai da katifa mai numfashi a fili ta ce ba zan tuna lokacin da na taɓa kwanciya a ƙasa ba don ko kafin in yi aure ina da katifata kuka dai maryam ta yi shi har ta gaji muryarta kuwa har ta disashe kusan sha biyun dare ta je wayar ta natsuwa ta ciro ta sannan ta daga ta iya yin magana ba haka shi ma mu'azzab ɗin can ya numfasa ya ce mai me yasa kika sa mu cikin wannan halin maryam ki sake tunani mana wallahi rayuwata za ta tsaya cak maryam maganar ta can ƙasa ta ce kai hakuri mu'azzam ba jin cewa zan janye ƙudurina ka san dalili na ko cikin musulunci ina da hujja ya ce na sani ko gaban alkali kika je tsab zai halatta sakinki amma ta yaya kike zaton rayuwarmu za ta kasance babu juna ta ce za mu koya lovely ya numfasa har ta ji sautin numfashinsa maryam gadonmu ya yi mun faɗi rashinki ya hana ni ci da sha da kuma bacci ban san yadda zan yi ba maryam ta soma kuka naka ka sani lovely ni bayan halin da nake ciki ga damuwar da na jefa iyayena bayan mari biyu da ya jamilu ya yi min da rana baba jifa na yi da takalmi a fuska na rantse maka duk sun tsane ni tausayinta ya sake mamaye zuciyarta ya ce allah sarki karki damu zan zo da safe in faɗa musu cewa ba laifinki ba ne in na zo zan fitar da ke daga zaton da suke yi miki sannan zan hana a matsa miki sai kin dawo gare ni ba tare da yardar ki ba ta yi ajiyar zuciya kar ka zo don allah mu'azzam ka bari duk abin da za su yi min na yarda zan ɗauka ba na so ka zo ka tona asirinka ba na son ka ta zube ba na son ka kaskanta a idon kowa ka sani ko da ba mu haihu da kai ba son ka nake yi ya isa in rufe asirinka balle kuma ga khalil ya ce shi kenan amma ba don ya janye kudurinsa na zuwa ya wanke ta ba suka yi bankwana yayin da kowa ya ɗora da tunani tabbas a cikinsu babu wanda ya samu barci har zuwa lokacin da aka soma kiraye-kirayen sallah sai da ta yi da sallah sannan barci kuma ya yi gaba da ita shi ko wannan lokacin ya soma shirin biyo hanyar kaduna ko ta kan kalil bai yi ba ya san hajara mai kula da shi za ta yi masa komai kusan karfe takwas maryam tana kudindine kan tabarma ta jiyo su amma suna yan hidimomin su har zuwa lokacin da abbati ya tafi makaranta ta yunkura ta tashi zaune duk jikinta ko ina ciwo yake yi ba za ta iya tuna lokacin da ta kwana a tsandauri irin haka ba shawara take yi a kan ta fito ne ko kar ta fito sai ko ta tsinkayo muryar mahaifinta yana cewa ina son ka faɗa wa maryam ni fa ba zan yarda da zamanta a gidan nan ba maryam ta zaro ido tana sauraron su amma ta ce bari in kira ta dai ta ji daga bakinka daidai lokacin da amma ta ɗago labule daidai lokacin da wayar alhajin ta soma ruri ya ɗaga wayar ya sa ta a handsfree saboda yana da 'yan matsalar kunne mu'azzam ne ya kira shi daga maryam har amma kasake suka yi suna sauraron su mu'azzam ya gaida shi sannan ya faɗa masa cewa baba ina tafe na kusa shigowa zaria don Allah ka ɗan jira ni alhajin ya ce shi kenan, zan jira ka amma ta kalli maryam ta ce shi kenan dama ya ce in kira ki ne in faɗa miki cewa ba zai zauna da ke a gidansa ba tunda kuma ga mijin naki nan yana zuwa shi kenan in an daidaita ki koma ɗakinki har ta saki labulen ta juya sai kuma ta tuna ta dawo ta sake ɗaga labulen in kina son karyawa ga abin kari can a kicin ki je ki zuba Maryam dai bata iya cewa komai ba saboda san ba ta son zuwa mu'azzam ta saka kanta a cikin cinyarta amma kuma sai ta saki labulen ta juya abinta Maryam ta ci gaba da tunanin me zai faru in mu'azzam ya iso abinda dai ta gama kudurcewa shine ko da mu'azzam ya zo ba za ta taba komawa gidansa ba duk kuwa da irin tsananin san da take masa ya yaya jamilu ta jiyo suna gaisawa da su amma ta maida hankalinta su tana jiyo shi yana cewa ina su jabiru sun kuwa shirya amma ta ce ko fitowa ba su yi ba tunda suka dawo sallah faruk ne dai ya yi wanka shi yaya jamilu ya nufi ɗakin nasu wannan wani irin bacci ne kuke har yanzu ba ku tashi ba sai ka ce za a yi muku wani daren suka miƙe suna kallon agogo jabiru bai yi magana ba ya shiga wanka mahmud ya kalli yaya jamilu kai yau kai ma ka fito da wuri Jamilu ya ce jiya ban yi bacci ba saboda takaicin Maryam. Mahmud ya ce ni da na zo gidan ban ma neme ta ba ko ganin ta ma ban yi ra'ayin yi ba. Jamilu ya ce ita dai ta sani bari mu wuce da Faruk don Allah ku fito da wuri kaji. Mahmud ya ce yanzu za mu fito insha Allah da Jabiru ya fito kawai zan shiga nima in wanka. Jamilu ya ce shikenan sai kun zo. ya fita ya ce wasu amma ya wuce yana fita mu azam yana tsayawa a mota Jamilu ya nufe shi tare da faɗin a'a kai ne a hanya haka mu'azzam ya fito sanye da kaftani doguwa farakar ta shadda sai shegen tsada wuyan rigar da tsintsiyar hannun gaban rigar sun sha aiki da tsare mai ruwan ƙasa hular shi ma da irin zarar da aka saƙa ta Haka nan takalminsa sahu ciki shi ma mai ruwan ƙasa ne kyakkyawa ne mai cike da ƙwarjinin kuɗi fatarsa kawai in ka kalla ka san yana cikin hutu suka yi musabaha da Jamilu da tattausan hannun shi Jamilu ya ce mu shiga baba yana can ciki bai fita ba Mu'azzam ya ce yawwa dama na sai da masa ina hanya a cikin zaure suka ci karo da faru ya fito daga cikin gida ya yau sallama da su amma shi ma nan ya bi su suka koma ciki bayan sun gaisa da mu'azzam shi ma faruk din ji yake a ran shi ya fi kowa jin haushin maryam suna tafe zuwa cikin gidan yaya jamilu yana faɗin ashe ita wannan sakariyar abin da ta yi kenan mu'azzam ya ce hmm, ba sakarci ba ne tana da hujjanta shi yasa ma ban so da kada ke ta ba da hakkinta jamilu ya ce kai dai kurum son maryam da yawa har ba ka iya nuna mata kurinta daidai lokacin suka isa tsakar gidan mu'azzam bai samu ya bashi amsa ba jabiru ne ke yin kari a tsakar gidan can gefen kuma mahmud na tazar kansa duk suka nufo mu'azzam suna gaida shi cikin girmamawa mahaifinsu ya fito daga cikin ɗakin yana faɗin ka iso ibrahim mu'azzam ya ce na iso baba amma ta fito da tabarma tana faɗin sannu da zuwa mu'azzam yaya jamilu ya amshi tabarman yana shimfiɗawa mu'azzam kuma waige-waige yake ko zai ga masoyiyar matarsa bayan sun zauna mu'azzam ya gaida surukansa a cikin girmamawa amma ta tashi ta kawo abin kari faruge amsa ya ajiye a gaban mu'azzam shi kan bai ko kalli kwanukan ba saboda san baya tare da yunwa ba wai don ya ci wani abu ba sai don abincin baya gaban shi mahaifin ya soma magana da cewa wannan yarinyar ta je ta rashin hankali ko ibrahim bai jira amsa ba ya ci gaba da cewa ban da sakarci sai ki matsa a sake ki har ki zo kina faɗi mu'azzam ya ɗan waiwai ga ina maryam ɗin ne amma ta ce ai tana ji ba ta yi niyyar fitowa ba ne tabbas maryam duk tana jin su don haka ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta fito san mu'azzam ba a nan ɗakin ya zaci ganin maryam ba don shi ɗakin amma yake ta kallo ya san in ta zo wani sha'ani ko ganin gida a nan take sauka amma sai ya ga ta fito daga ɗakin da ya san cewa tarkace ne ake zubawa ita ma tunna ta fito daga ɗakin shi take kallo jiya kawai zuwa yau duk ya yi mata rama ta zauna can gefe tare da kure da kai mu'azzam ji yake tamkar ya tashi ya je ya rungume ta duk ta ya mutse bai taba ganin mai rainon sha haka ba san baya son ganinta a cikin damuwa ya ce maryam kin ci abinci kuwa ta kalle shi idanunta suka soma zubo da hawaye tsam ya tashi ya koma dab da ita yi maryam ya dago fuskarta ya saka babban ɗan yatsansa yana share mata hawaye haushi ya cika yaya jamilu da yaya faru. mahaifinta wanda kunya duk ta kama shi ya ce ibrahim in ka zo ne ku tafi to mu za mu tafi kasuwar mu. ma'azam ya dubi surukansa sannan ya gyara zama baba ni na zo ne don in roƙe ku in nemi alfarmarku don Allah kar ku takura wa Maryam akan sai ta koma gidana domin tana da hujja mai ƙarfi wadda ko a gaban shari'a za a bata takardarta in ta yi ra'ayi da kanta ta dawo to zan fi kowa son haka ran mahaifin ya soma ɓaci ya ce to wai ita hujjar a faɗa mana ta. faruk ya miƙe ya fice ba tare da ya ce komai ba jamilu ya ce ai shi ne ku faɗi hujjar mu ji in uzuri ne sai mu yi mata uzuri ba shi kenan ba mu'azzam ya ce baba shi aure da mutuwa da haihuwa duk lokaci ne haka ma mutuwar aure ina so ku kaddara lokacin rabuwarmu ne ya zo mahaifin ya miƙe tsaye cikin matsanancin ɓacin rai tun da kai ma son zuciyar za ka bi kwa ta kiran hujja hujja kun kasa faɗinta to na gane babu hujjar ina son ku sani a gidana ba ni da masaukinta sannan ta nemi wani uban ko kuma a faɗi hujjar in ji rashin ci ne ko sha mu'azzam ya ce ka yi haƙuri baba ku taya mu da addu'a allah ya sa muna da rabon sake zama mahaifin sai ya shuri takalmansa ya saka sannan ya kalli mahaifiyar uwar gida sai na dawo amma ta ce allah ya tsare ya yi tafiyarsa jamilu ya ce gaskiya mu'azzam ka bani haushi kuma ka bani kunya ka tsaya ka biye wa yarinya za ta mai da kai sakarai Zuwan ka ai ba shi da wani amfani ya miƙe shikenan ni ma zan tafi kasuwa su Mahmud ma daga ɗakin su haushi ya ishe su babu kamar Mahmud wanda dama shine sakonta ba wai shiri suke yi ba shi take bi a haihuwa Jabiru kuma autansu amma ta shige ɗaki aka bar masoyan jukun suna kallon juna cikin matsananciyar damuwa ta miƙe shi ma ya miƙe suka nufi ɗakin tarkace wanda yanzu yake son zama nata yana shiga ya bi ɗakin da kallo amma dai ba nan ne ɗakin ki ba ko cikin rawar murya ta ce a nan na kwana ya rutse ido na 'yan daƙiƙai sannan ya sake buɗe su tausayin maryam kawai yake ji ya cire hularsa ya fara kwance agogo mu fita da kayan nan sai mu share ɗakin zan je yanzu in sayo miki katifa ko ta ce a'a ka bar su kawai ni damuwar da mahaifana da kuma yan uwana suke ciki ta fi damuna ya ce kwantar da hankalinki za su huce insha Allahu ya tattare hannun rigarsa ya soma fita da kayan ta ce ka bar shi za ka ɓata jikinka ya ce hm, maryam zuciya ta fa a ɓace take don jiki na ɓaci har wani abu ne babu tsaro a lafiyar ki. matsawar kina kwana a cikin wannan ɗakin ganin yaƙi dai na kwashe kayan sai ita ma ta shiga ta yashi har suka gama suka share ɗakin amma da ke ta aikinta bata kula su ba sun yi aikin zukatansu a cikin damuwa maryam ta cire ɗan kwalinta tana kakkaɓe masa jikinsa ya ce ɗauko mayafinki mu je mu dawo ta ce ina ya ce siyan katifarki mana maryam ta ce kana ganin zaman gidan nan zai yi min kafa ji furicin da baba ya yi ya ce bacin rai ne ai ba zan bar gidan nan ba sai na tabbatar sun huce karki damu saka hijabinki mu je ta buɗe akwatinta ta ciro labiya da mayafinta ta saka sannan ta ce haka yayi ko in ɗan wanke jikina ya matso ya ɗaga haɓar rigarta kowane irin yanayi kina yi min kyau maryam mu je kawai lokacin da suka fito amma tana cikin ɗaki ko da ta leƙa ta ce amma sun fita amma bata tanka ba ita a ranta ma cewa ta yi allah ya sa daga can ku yi can ni na taɓa ganin irin wannan aiki ko cikin shafa labari shuni ban ju irin wannan aikin ba atm suka soma zuwa inda mu'azzam ya ciro kuɗi sannan suka nufi wani gidan cin abinci ba tare da ya nemi shawararsu ba ya yi musu odar shayi don su warware hanjinsu kafin su ci abinci duk ba su ƙi ci ba saboda tun jiya suna tare da yunwa ita kuwa yunwa dama ba ƙanwar uwa ba ce bare ta raga musu sai da suka yi kat sannan ya ce mu ce mu sayo miki duk abin da kike bukata ba ta yi masa musu ba don ba ta son yin jayayya da shi wani sto suka je inda suka sai gado da tarkacen shi ya so ta zaɓa amma sai ta ce a ita bata ƙi ci gaba da kwanciyar ƙasa ba domin babu wani abu da ke burge ta yanzu cikin duniya don ko ta zaɓa ita ɗaya za ta kwanta ba da shi ba ba kuma da ɗanta ba ya dafa hannunta kada ki damu maye gadonmu yana nan yana jiran ki duk lokacin da kika san canza shawara motar kamfanin tana biye da su har zuwa gidansu su ne ke haɗa gadon don haka tare suka shiga har ɗakin inda suka haɗa gadon aka sa katifa

abubakar kyari ne kima ki masu raro gashi mun gangaro da karatu amma lokacin da aka ɗibiro shirin ya riga ya ɗaga mini hannu don haka tilas na jabirki na ɗiga aya nan idan allah ya kai mu ranar talata da misalin karfe goma sha ɗaya saura kwata na safe za mu ci gaba da karanto muku wannan littafin na rudi ne ko buri wanda halima abdullahi kurmin mashi mrs sa'id ta rubuta hajiya jummai Waziriyar sarki mai masoya da ke garin nasarawa tare da muhammadu musinu cin da nagarin garin hadari suka aiko da littafin domin karantawa ku masu saurare a madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon gwamnatin jihar nasarawa da ke garin kefi naku makarancin littafin isa abubakar kare nake cewa bi salam littafai ya hausa ku jiya shirin daga littafan hausa domin ku al'umma yau sai ku zo ku jiya daga littafai na hausa daga littafan hausa da yin waka daɗin shiri ya saka